Bismillahir Rahmanir Rahim. Amana ta kashi na sha hudu. Da haka, bayan sun dawo daga rakiyar shi daga airport, kowannensu jikinsu a sanyaye, babu wanda ya nemi abincin dare, kowanne ɗakin shi ya nema, kewa kamar ta kashe shi, kada gwaggon kumo ta ji labari. Don haka washe gari da sassafe ta tada balli a mai da ita kumo, gidan babu daɗi, tunda babu Aliyu Rayuwar Muhassim a makaranta rayuwa ce ta zo mata da sabon sauyi ta kowace fuska. A gida komai ma muke mata, saɓanin a nan kowa shi zai kula da kanshi. Muhassim jaruma ce ta fannin karatu ba ta wasa, gasan tsafta kullum sai ta wanke nufam ɗinta ta goge. Gadonta kullum tsaf-tsaf abin sha'awa, ba ruwanta da kowa karatunta kawai take yi. Mama ta san firinsifal ɗinsu, Hajiya da yake ɗagon bace tare suka yi makarantar secondary school da ita don haka ita ta bawa amanar muhassim tana kula da ita sosai kullum ƙa'ida ne kafin ta shiga aji sai ta je ofis ɗin principal wato hajiya principal kamar yadda suke kiranta sun gaisa da ita ta tambaye ta ko tana da wata matsala sai ta ce babu hajiya principal kuma ta ce to maza ki tafi aji muhassim kada malami ya riga ki shiga ranar bizitin mama ce ta zo ɗan lami ya kawo ta ta yi mata girke-girke masu daɗi, soyayyen kaji fal bokiti. Ita Masim ba ta damuwa da rashin kirkin Hanifa, tana son ta sosai. Da haka yau ma sai ta tambayi mama, ya jikin anta Hanifa? Ta ce ta ji sauƙi ne tana gida, ba ta gaya mata cewa ƙin zuwa ta yi ba. Masim ba ta da wata ƙawa kamaimiya sai dai kawai tana gaisawa da 'yan ɗakinsu da kuma 'yan ajinsu. Haka kawai ba za ta kula ka ba, idan dai ba wata hulɗa ce ta haɗa ku ba, da haka yawanci 'yan ɗakinsu suke ɗaukata wata mai girman kai ta kyakkyawa kuma 'yar masu dashi ko daga irin abincinta da kayan amfaninta hatta bargonta abin kallo ne domin takanas mama ta taho mata da shi daga dubai duk da cewa yawancin ɗalibai 'ya'yan masu akwai ne da manyan 'yan boko kasancewar bajo ga sabuwar makaranta ce a lokacin tana da tsari mai ban sha'awa da haziƙan malamai waɗanda dukkaninsu digiri holders ne masu digiri suna da experience sosai a kan koyarwa ba su yarda ɗalibansu su yi magana da hausa ba sam don haka cikin ɗan lokaci harshen muhassin ya juye da turanci zalla ko gida ta zo hutu dukkan rabin maganarta da turanci ne ko da take magana kuwa ita babu ruwanta ko da gwagwace sun yi hutun ƙarshen shekara ta zo gida ta tara ta hanifa ta haihu kwana uku da suka wuce an samu baby girl mai kyau kamar ubanta. Sai dai ta yi duhun Hanifa, ga su ma yala-yala a kanta, yarinyar ta shiga ran Muhassim sosai, ko don kamanninta da mahaifinta. Ta bi ta liƙe a ɗakin Hanifa da ke jego, tana faman ɗaukar jaririya, ta miƙa baƙi masu zuwa barka. Amma Hanifa haushinta take ji, kamar ta shaƙe ta. Duk sanda ƙawayenta suka zo, sai ta kore ta. Har wasu daga ciki kan cewa, haba ke kuwa, ki ƙyale ta mana. yarinya ce mai son ƙanwarta. Sai ta ja tsaki ta ce, ta fiye kankan ba ne, ba na son haka. Duk gidan babu wanda ya san Hanifa ba ta baiwa bebi nono sai madara. Domin idan gwaggon kumo ko mama suna tare da ita, sai ta kara ta a jikinta kamar tana ba ta nuna. Tuna an tuttura wa angon ƙarni hotunan bebi ta waya. Ranar talata aka yi suna, bebi ta ci sunan gwaggon kumo wato Hassana. Kuma gwaggon kumo ta roƙe su kada su rufe sunanta su dinga kiranta da Hassanarta. Amma mama ba za ta iya ba, don haka take kiranta da walida. Mijigu da jaririyarta sun sha gata sosai, kayan bebi har rasa inda za a zuba su akai da a atamfofi. Don ba daga abokanan dadi ba, ba daga ƙawayen mama ba, ba daga Dr. Umar ba, ba daga ƙawayen jego ba, balle kuma daga mama da dadi. Shi ma uban bebi kuɗi ya turo musu masu yawa ya ce a yi musu duk abin da ya dace. Bayan suna da kwana biyu, ran nan Walda ta tashi cikin dare, tun tana yin kukan kaɗan har ta shiga cellarawa iya ƙarfinta. Hanifa ta fito daga toilet, ta ciro ta daga cikin net, sai ta ga wata kumfa tana fitowa daga hancinta. Ga madara da ta bata kafin ta shiga wanka tana dawa ta hancinta. Ta sure ta da gudu zuwa ɗakin mama daga ita sai tawal ɗaura iya cinyoyinta. Mama tana zaune tana lazimi Hanifa ta shigo da ita da gudu, yarinyar sai mimmiƙewa take. Ta ɗora ta a cinye mama tana ihu. Mama ta ce, Subhanallahi, ita ma maman ta gigice, ta ce Hanifa, sako rigarki mu tafi asibiti. Mama ta jefa yarinyar a baya, ta goya ta, ta surma ya yi waje. Ɗan lami, ɗan lami kawai take kira. Ya taho da gudu, ya jawo mota, tun bai san abin da yake faruwa ba. Hanifa ta fito riga daban, zani daban, mayafi ma daban. Suka wuce asibiti. Suna tafi a hanya, mama ta ji jikin yarinyar da ke goye a bayanta ya saki. Sannan kirjinta ya daina bugawa. Saboda tsoro da firgici, sai ta ki sakota Kada ta ji ta ga abin da ya fi ƙarfinta. Ba ta sauke ta ba, sai a hannun likita. Da sauri ya sa abin awansu a kirjinta. Ya kama tsintsiyar hannunta a sanyaye. Ya dube su ya ce, Ku yi haƙuri, yarinyar nan ta rasu. Wata irin ƙara Hanifa ta ƙwalla ta silale a gaban likita ta sume nurses biyu suka shigo suka ɗaga ta suka ɗora ta akan gado sannan suka shiga ba ta taimakon gaggawa mama ta share hawayenta da gefen mayafinta ta kunshe gawar yar ta ɗauka ta yi waje ta samu ɗallami a waje ta ce mu tafi Allah ya karɓi abinsa yi salati ya sanar da ubangiji ya ce wayo ubangidana babu rabon zai ga abin da Allah ya bashi Allah ya kawo masu albarka ita kuma annabi Ibrahim ya san da zuwanta. Mama ta ce amin. Duk dauriyar dadi sai da ya hawaye. Walida kwanan keso ta yi, washe gari da safe aka yi jana'izarta. Mama ta je asibiti ta taho da Hanifa. Ta farfado sai kuka take yi tana sambatu. Da na sani da na baki nono, yanzu haka zuciya kika haɗiya saboda na hana ki nono. Kai cona. Mama Tetris tana sauraron ta. Ta ce, "Me yake cewa Hanifa?" ta rushe da kuka ta ce ban taɓa ba ta nono ba ma ban taɓa ba ta nono ba na hana ta nono Ga shi yanzu ina da na sani saboda me kika hana ta ta yi shiru ba ta yi magana ba mama ta sake tambayar ta a fusace na ce me ta miki kika hana ta abincinta ta share hawayenta ta ce tsoro nake yi kada nono na ya faɗi ya min kishiya mama ta ajiye mayafinta a gefe ta shiga dukanta ta ko'ina ta soma ihu Nosu suka shigo, suka riƙe mama, suna ba ta haƙuri. Faɗi take, ku bar nan kashe yarinyar nan, kafin baƙin cikinta ya kashe ni. Ta fashe da kuka, duk da kanshi yake ba mama haƙuri, cewa take yi, ina amfanin boko. Boko bai ba sam, Inda haka wasu shashashan suke ɗaukar shi. Ta gaya musu abin da Hanifa ta yi. Nan suka haɗa baki suka ce, Kash, kin yi kuskure Hanifa, babu wani likitan duniya da zai baki shawarar kada ki shayar da ɗanki nono wai saboda kada halitta ki ta sauya yana da sinadarai masu matuƙar amfani ga rayuwar jariri balle sabuwar haihuwa shine abincin da Allah ya halatta musu ya kuma tsaftace shi kuma ya zama da shi kariya daga dukkan cututtukan da ke saurin kashe jariri namiji ba ɗan goyo ba ne, Hanifa ko nonon ki ne suka fi na kowa tsini a duniya in ya so ƙara auren shi zai yi wallahi baki sake hana shi ba banda wata irin taki ‘Ya'yan da za ki haifa masa ai su ne jaridar da tutiyarki a zuciyarsa. Nan gaba kada ki sake wannan kuskuren. Mama tana kuka ta ce, Ku kyale ta don Allah, ku rabu da ita. Ba ku san halinta ba ne, ai dama haihuwar ba a saranta ta yi ta ba. To su me da kukan me zaki wa mutane yanzu, ba haka kike so ba? Sai ki ci gaba da gayinki da kuma bokanki. Babu mai yi miki kashi da tumbuɗi. Shi kuma idan ya zo, zan samo mishi mai ƙaunashi da haifa mishi sanyin idaniya. Daga mama har dadi sun yanke shawarar kada kowa ya gaya wa Aliyu walida ta rasu. Muhassim ta sha kukanta har ta gode Allah saboda tana ƙaunar yarinyar sosai. Inda Allah ya taimake ta. Tana da hotonta waɗanda aka ɗauke su ranar suna. Don haka da su ta koma makaranta tana kallon walida. Bayan rasuwar walida da watanni biyar Hanifa ta soma karatun law school da ke Lagos. Ta girgije ta koma da take so. Kamar yadda take so, kamar kuma bata haihu ba. Ta koma 'yar gayinta. Sai dai har ranta tana son 'yarta, don ba da za ta yi ne. Allah ma ya so bata kai ga cire mahaifar ta ba, da ta yi da na sani. Haka rayuwarsu take ta tafiya. Kowannensu na fuskantar rayuwar shi da ci gaba. Ga Masim rayuwa na zuwar mata da kyakkyawan sauyi ga ilimi ga girma ya fara shigarta ga kyau ga tarbiyya sannan ga nutsuwa yanzu haka sun fara JSCE exam ɗinsu yayin da Hanifa ta gama karatunsa ta fito da kwalin cikakkiyar lauya tare da takardun ɗaukar aiki a Lawyers Chamber Gombe State saboda kyawun takardunta gashi ana sanya ran dawowar Aliyu gida a watanni biyar masu zuwa sun ɗauka Aliyu bai san da rasuwar walida ba amma ya sani tun sanda Ɗanlami ya masa waya yana masa ta'aziyya amma tun da basu gaya mishi ba sai shi ma ya kyale su kullum da hoton yarinyar yake kwana yana kallo a cikin wayarsa har kuka yake yi daga baya ya tawakkali ya ci gaba da yi mata addu'a su masin sun gama jarabawa kammala ƙaramar sakandare lafiya sakamako na fitowa suka wuce senior section a nan cikin bajuga burin masim shine ta zamo 'yan jarida ta dinga karanta labarai a gidan talabijin saboda tsananin ƙaunarta da labarai don haka tafi ba da himma a wajen hausa da turanci Ga gashi science class take don tana ganin su ne za su kai ta ga cikar burinta wato ƙwarewa a kansu zai sa ta zama 'yar jarida idan allah ya yarda shekara kamar kwana a yau jirgi ya sauke injiniya aliyu siraj kumo a filin jirgin saman murtala muhammad da ke lagos ba tare da ya faɗa wa gida cewa zai iso ba. So yake bai wa kowa mamaki, musamman Muhassim. Duk da bashi da tabbacin ko tana gida ko tana makaranta. Kwanansa biyu da dawowa yana gidansa na Lagos, yana ofis yana cike-cike takardun dawowar shi bakin aiki. Ko waya bai samu ya yi ba, ranar Alhamis ya gama duk abin da yake yi, ya biyo jirgi zuwa gida Gombe. Hanifa tana wajen aikinta, bata dawo ba, don kullum sai shida na yamma take dawowa. Mama da Asabe ne kawai a gidan, suna kicin, suna haɗa abincin rana. dan Lami da Buzu mai gadi suka yi sallama a ƙofar falon. Suka so mu ajiye dankara dankara baka baƙaƙe wuluk a falon. Mama da Asabe suka fito daga kicin. Mama na ƙoƙarin tambayar dan Lami daga ina waɗannan iyayen jikankuna. Sai ya sanyo kai cikin falon, cikin baƙaƙen suit da baƙin gilashin furada a idanunsa, ɗauke da sallama a bakinsa. gaba ɗaya ya rikide ya juye ya koma 'yan Argentina. Ba shi da maraba da su, fari ɗan sirɗeɗe wato ba mai ƙiba ba sannan ba mai rama ba. A goshinsa taban sujada ne ya yi baƙi sosai ya fito rangaɗaɗau. Gaba ɗaya falon mama ya amsa sassanyen ƙamshinsa, kansa baɗi siɗik na fulanan usul, ya kwanta labbar a kan wuyansa. Sai sheƙi kawai yake yi, karan hancinsa ya ƙara fitowa rangaɗaɗau a tsakanin daradaran idanunsa ya ƙara kwarjini sosai na alamun hutu da kwanciyar hankali yana zuwa gaban mama ya rungume ta ya sumbaci goshinta kunya ta kama mama amma duk da haka da murmushi akan fuskarta ta ɗaya ƙwal da Allah ya bata tana son shi sosai in dai akan shi ne ajiye ta take yi a gefe babu zancen fulako ta ce kai kan baka kyauta ba za ka dawo amma baka sanar da mu ba gashi ba a shirya maka komai ba ba a gyara gidanku ba mai ɗakin ka bata nan ina amfanin haka yar murmushi ya zauna cikin kujera ya sarƙe hannayen shi jika ke kaskas suna ƙara ya ce to aini mama ba wajenta na zo ba ke nake so na gani kuma gashi na ganki lafiya kamar yadda nake barinki kin ƙara kyau kin ƙara ƙuruciya sai alhamdulillahi dariya kawai ta yi ta koma kicin asabar take jiyo su daga kicin Dariya ita ma kawai sai. yi. Ta fito tana mishi sanda zuwa. Ya ce, Asabe, ina ‘yar gidan naki ne, ban ji ta ba fa. Ta ce, wai Muhassim? Ya limshi ido, ya ɗaga mata kai. Tana makaranta, ba ta daɗe da komawa ba. Idan ka ga Muhassim, za ka sha mamaki. Ta yi tsawo, ta girma, saura ɗan ta kamo Hanifa. Yi murmushi, wani abu yana dukan zuciyarsa. Ya ce, ki ce gobe za mu tafi bajuga Ta ce, a'a, sai ranar ziyarar ɗalibai ake zuwa in ba da wata muhimmiyar larura ba cikin ranshi ya ce tab ba zan iya ba asabe gobe zan je bajo ga gama hassim ko da za a koro ni dadi ya dawo cin abincin rana kamar yadda ya saba ya tarar da bakon da bai zata ba ya buɗe baki yana dariya da sauri aliyu ya rungume shi ya ɗaura kanshi akan gadi yana cewa alhamdulillahi don haka farin cikin da ke cikin zuciyar wannan family a yau ba zai faɗi ba Suka ci abinci tare, suka shiga tattauna hirar bayan rabo. Yana baiwa iyayen shi labarin rayuwar shi a Argentina da nasarorin da ya samu da matsalolin da ya gamu da su. Babban matsalar da ya fuskanta shine rashin iya yaran su don ba turanci suke yi ba. Shi kadai ne daga Najeriya cikin waɗanda aka tura kwas ɗin. Sai da ƙyar ya samu wani abokin shi, mutumin Spain mai suna Roy, ya iya Turanci shi ne ya dage wurin koya mishi yarensu da suke amfani da shi. Yake ba su labarin Argentina, ƙasa ce da matasansu suka fi mai da hankali a kan sana'ar ƙwallon ƙafa ta duniya, wato World Cup. Shi ma ya yi sosai, har karyewa ma ya yi, watan shi guda yana jinya. Don ma suna da ƙwararrun likitoci na ƙashi. A lokacin ne mama take sanar da shi rasuwar walida, cewa walida ta koma tun bayan suna da kwana biyu. Ya yi haƙuri, da sannan Allah zai ba shi rayayyu masu albarka insha Allahu. Sai murmushi ya ce, Na fa sani mama tun lokacin, Allah ya sa mai ceton mu ce. Gaba ɗaya suka amsa da cewa, Amin har dadin. Barista Hanifa Abdullahi Darazau ta shigo gidan a gajiyar likis tana sanye cikin baƙaƙen kayansu na lauyoyi da hularsu ta zagaye ɗan siririn mayafi baki a wuyanta tana rungume da takardu da jakar hannunta Babu kowa a falon, duk sun tafi sallar mangariba. To amma kamshin da take shaƙa a falon ya sanya ta kusan sumewa don daɗi da farin ciki. Amma kuma zuciyarta ba ta daina bugawa ba. To masu sauraro, a nan za mu dakata a kashi na sha hudu. Sai mun haɗu da ku a kashi na sha biyar. Kar dai ku manta da yin subscribing kana ku taɓa alamar ƙararrawa domin ku dinga samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora.